a wannan ranar jima'a al'akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 domin ci gaba da karatun littafin riyadu Salihe na babban malami imamun nawawi za mu tashi kitabul fada'il wato yanzu wannan wani littafi ne da zai yi magana akan falaloli ma'ana wata tasha ta da za ta kawo magana akan falala falala jam'i na falala ko fada'il falaloli mal ya ce babu fadar qira'atil qur'an babin da yake magana akan falala ta karatun alqur'ani Kena ana baka sako dan uwa musulmi ka san da sanin cewa akwai wata falala ke keɓantatta ba wanda zai samun ta sai ma'abuci karatun alqur'ani kana ciki in baka ciki tashi kokari ka zama ka fada cikin masu karatun alqur'ani hadisin farko da malam ya kawo an abi umama radiyallahu anhu kala daga sahabin manzon Allah abi umama al-bahiri Allah ya ƙara yadda da shi abi umama ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu da kunne na ni ji gidan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani umarni na manzon Allah ka ba duk al'umma ta cewa ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi shi alqur'ani zai zo ranar alqiyama shafi'an li ashabihi yana mai ceto ga ma'abuta ne duk wanda amma abuci karatun alkur'ani alkur'ani zai zo ranar alkiyama yana mai ceto gare shi kenan nassin hadisin manzon Allah ya nuna alkur'ani zai yi ceto na abin da ake nuhi da ma'aboci alkur'ani shine wanda ya lizimce shi ko da sura biyu ka har da ce ka kiyaye ta za ka shiga cikin wannan ceto da Allah zai ba alkur'ani ranar alkiyama amma abin mamaki mutum zai rayuwa babu komi tare da shi na alkur'ani an ji kunya ko ba a ji kunya ba kamata yi ka yi kokari duk yadda za a yi ya zama ni ya zama kana da wani kaso cikin mi cikin alkur'ani Allah ya sa mu samu kaso cikin alkur'ani wannan hadisi imam muslim ya ruwaito hadisin wa anin nawas bin sam'an radiyallahu anhu kala sahabin manzon Allah nawas bin sam'an Allah ya ƙara yadda da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu da kunne na ni ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yu'ta yawmal qiyama bil qur'an za a zo ranar alkiyama da alkur'ani in in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahalihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi duniya da ma'abuta alkur'ani suwa allazina kanu ya'maluna bihi fi duniya waɗanda suke aiki da alkur'ani nan duniya yu'ta bil qur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo da alkur'ani yaushe yawmal qiyama ranar alkiyama wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi da ma'abuta alqur'ani waɗanda suke aiki kun ga manzo Allah bai ce ma'abuta alqur'ani ɗaya ba sai ya ce da ma'abuta alqur'ani alladhina kanu ya'maluna bihi waɗanda suke aiki da abinda kur'ani qur'ani yake da shi ma'ana sun karanta alqur'ani kuma suna kiyaye dokokin Allah suna biyayya gani ga duk abin da Allah ya ce a yi ma biyayya suna saba ma duk abin da Allah ya ce a saba duk abinda da Allah ya ce a bari suna bari shine wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya waɗanda suke aiki da alkur'ani nan duniya maganganunsu suna nuna alkur'ani ayyukansu suna nuna alkur'ani ana son a gwada ma in dai kai ɗalibin ilimi kake ya kamata in an gane ka ka bambanta da awam gama garin mutane a ce lallai wane alama tana bayyana wani yana tare da alkur'ani amma ga qur'ani gare ka ga hadisi ga shi ga ka ahlus sunna wal jama'a amma ɗabi'unku sun saba mana qur'ani ɗabi'unka sun saba mana ahlus sunna ɗabi'unka ba ɗabi'u ne na kware ba wannan ya nuna baka cikin ma'abuta alqur'ani shine manzo Allah ya ce da ma'abuta ne waɗanda sun ha kasance suna aiki da shi nan duniya taqdumuhu suratul baqara suratul baqara za ta jagorance sauran surori wa ali imrana da ali imrana tuhajani an sahibihima to ha jami'an sahibihima suna ba da kariya ga ma'abutansu ma'ana da suratul bakara da ali imrana za a zo da alkur'ani da suratul bakar da ali imran ta jagorance su suna ba da kariya ga ma'abutansu mutumin da yake yawan karanta alkur'ani yana aiki da shi duk an kai mai tambaya sai mi waɗannan surorin sai Allah ya sa mai ilhama ya tuna amsar da ya kamata ya basuwa duk inda an ka zo wucewa ɗaya kai shine ha jani an sahibihima suna kafa hujja suna ba da kariya ga ma'abutansu ya Allah ka sa muna cikin waɗanda qur'ani zai ba da kariya gare mu ya ku al'umma duk wannan hu manzon Allah yana shajja'a muna cewa mu yi kokari mu samu wani kaso na alqur'ani wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi ba a girma ga karatun addini don haka kakka ɗauka yanzu ai lokaci ya wuce ha ah, samu wani malami zo zauna wuri na ya koya ma da kaza da kaza da kaza yanzu in kana zuwa ka tsaya a koya ma harkar duniya don mi baka zuwa a koya ma abin da zai tsira da kai daga cikin wuta kuna fahimta wa an usman bin affan radiyallahu anhu qala daga Usman dan Affan Allah ya ƙara yadda da shi Usman dan Affan yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yanzu Usman dan Affan Allah ya ƙara yadda da Usman dan Affan Usman dan Affan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah surukin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama khairukum manzo Allah ya ce mafifita a cikin ku kamar a tambaye ka wai duk duniya wake kowa khairukum mafifita a cikin ku gaba ɗaya an gama ku kuwa al'umma ta man eh khairukum man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi alqur'ani wa allama yana koyar da shi ka zo ka koyi alqur'ani kuma kana koyar da alqur'ani ka hi kowa in ji annabi sallallahu alaihi sallam. to ya kamata in manzon Allah ya ce wani babbana mu yadda babbana yanzu ga hadisi hadisin Imam Buhari ya fitar da shi hadisin Usman manzo Allah ce khairukum man ta'allama al wa 'allama mafifita a cikin ku gaba dai wanda ya koyi al yana koyar da shi yanzu abinda aka son a auna imanin ka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi eh to ka ji cewa lallai wane malamin Islamiyya na unguwarku ya hi gwamna matsayi ya fi kwamishinan kowa matsayi ya fi shugaban kasa duk wani minista da wani sanata tsakaninka da Allah haka shi a cikin rayuwarka wallahi in rayuwarka bata yadda dan islamiyya na ya fi gwamna matsayi ba muminin kwarai haƙi ba saboda ka'idar da manzon Allah ya basuwa in annabi ya kwaɗi magana ba a tsayawa shawara kakka cewa to sabbe ne yana bada wani abu babu sabbe nan sai wanda manzon Allah ya ce babbana wallahi abinda aka ce komi girman mutum in bai iya komi na alkur'ani ba suna ne katon banza don haka khairukum man ta'allama alquran wanda yafi kowa shine wanda ya koyi alqurani wa allama yana koyar da shi don haka abinda na aka son a gwada imaninka kana hitowa sai a samu wani malamin islamiyya ce wani ina son in gane ka sai gwamna ya ce wani ina son in gane ka sai mu gano imanin kawai da gaske yi imani da manzon Allah ah, to wannan yanzu wallahi ko dan shekara bakwai na in ya haddace qur'ani ya he honorable din da bai san komi ba diyakka an zo neman ta ga wani honorable dan majalisar tarayya ko dan majalisar jiha ya neme ta ga wani hafizin qur'ani amma bai da ko sisi hafizin qur'ani shi an mai gida khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama maganar manzo wala da kaje kaikai ba mumini hake ba arni hake ka'ida ta Allah madauka haka Allah madaukaki ya nuna fala wa nuna la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu annan Allah madaukaki yace ba su da imani ba su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka alkali mai hukunci ga abin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi harajan sannan ya zama su ji wani hukunci a cikin zuciyarsu ba manzon Allah ya hukunta kaza ka ji wallahi abinda manzon Allah ya kwade shi a daidai haka ake son mumini Allah madaukake ce wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa babu wani magana kai mallan wai haddasa benin wani yanzu kana nuhin dai a to ba mumini kake ba a'a manzo Allah ya ce wanda ya karanta alqur'ani yana koyar da shi ya fi kowa to ya fi kowa Allah ya sa mu gane Aisha Allah ya kare yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi wanda yake karanta alqur'ani wa huwa mahirun bi yana gwani a cikin alqur'ani mutum na yana karanta alqur'ani kuma gwani na ya iya karatun alqur'ani me zai faru ga irin wannan eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asafaratil kiramil barara yana tare da mala'iku masu daraja ma'ana mala'iku su za su abuce shi a nan duniya suna tare da shi alkiyama suna tare da shi suna masu yi mai rakiya har zuwa aljanna girma ya kai girma ko bai kai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuma wallazi ya ƙara qur'ana wanda yake karanta Alƙur'ani wa yata'atu fihi kuma yana inniya shi ko shi ko Allah bai bashi gwanewa a cikin Alƙur'ani ba koyo ya kai ya tumanan ya faɗi nan shine wa yata'atu fihi yana inniya a cikin Alƙur'ani. ya hwadi nan nan shi mai waya kwadi wa huwa alaihi shaqun manzo Allah ya ce yana mai wuya ga mutum shi irin wanda alqur'anin yana yi mai wuya wurin karantawa lahu ajarani yana da lada guda biyu ga ladar karatun alkur'ani ga ladar wahalar da qur'ani ka bashi ku ba adalci irin na manzon Allah wato kowa da nashi wanda yake mahiri na gwanina a cikin karatun alkur'ani to yana tare da mala'iku masu daraja su a abu su za su abokantaka ta duniya da lahira duk inda ya yi. kusan hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fita zuwa neman ilimi mala'iku suna sassaukar da hikahikai ne zuwa gare shi ma'ana suna sassaukar da hikahikan su zuwa gare shi wannan kuma wanda yake koyon alqur'ani ma'ana yana hudi abin yana yi mai wuya manzon Allah yace za a bashi lada guda biyu duk dai don a shajja aka kai kokari ka zama cikin masu karanta alqur'ani aisha Allah ya ƙara yadda da ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko shine mu karanta wa ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala sahabin manzo Allah Abdullahi ibn qais shine abi musa al-ash'ari Allah ya ƙara yadda da shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masalul mu'minin alladhi yaqra'u al-qur'an misalin mu'minin da yake karatun al-qur'ani masalul uturaja misali ne kamar uturaja dan icce ne wanda kasan mu bamu da shi kasashen larabawa suke da shi manzon Allah yana kusanto mana da nesa misalin mumini mai karanta alkur'ani kamar uturaja me yaya take manzon Allah ya ce ha tayyib wa ha tayyib wannan dan iccen kamshi ne mai daɗi ɗanɗano ne mai daɗi kowa na so wannan kowa na so ba kowa na so to manzon Allah da ya bada wannan misali sai ya ce wa masalul mu'minin alladhi la yaqra'ul qur'ana misalin mu'minin da shi baya karanta alqur'ani ka masalit tamra misali ne ka busasshen dabino ku diba manzon Allah saboda iya misali annabi ya fi kowa iya misali manzon Allah ya ce muminin da baya karanta alqur'ani abinda zai fara tahowa ga kwakwalwarka to ya za a samu mumini bai karanta alqur'ani tunda manzon Allah ya ce akwai akwai nan abinda malamai suke cewa ana nuhin karanta ƙur'ani na neman fadada ai dole mutum ya karanta alƙur'ani don dole shi salloli guda biyar duk wanda yake inda musulmi na to ana magana karanta alkur'ani ba cikin sallah ba wajen sallah kamar ka yi wani tsari da daddare ko da rana ko da safe wanda kake karanta alkur'ani to sai a samu wani mumini gashi ya kiyaye faridai amma cikin na filfili ne bai da wani tsari na karatun alkur'ani to misali ne manzo Allah ya ce misalin busasshen dabino la riha laha babu kamshi tare da shi amma wada muha kuluwon wato ɗanɗano ne mai zaƙi na tun da dai mumini na ko da bai da wani tsari na karanta alkur'ani ya samu nakasi. amma dai har yanzu shi ma yana da mi yana da falala ta zama ne mumini wa masalul munafiqin lazi ya qara'u alqur'ana wato misalin munafiki wanda yana karanta alqur'ani ka masalin raihana kamar misalin ɗan iccen raihana icce ne wanda kamshi garai ana haɗa shi a yi turare to sai manzo Allah ya ce misalin munafiki da ke karanta alkur'ani kamar irin iccen raihana rihuha tayyib kamshi ne mai daɗi wa muhamur amma ɗanɗano ne ɗaciya akwai ma'ana gashi yana karanta alƙur'ani amma tun da munafiki na karatun banza na in ya zo alƙiyama wuta Allah zai sa shi Allah ya tsare mu da shiga wuta wa masalul munafiqin lazi la yaqra'u alquran misalin munafikin da bai karanta alqur'ani ka masalil hanzala misali ne kamar misalin guna laysa laharihun wa damu ba ta da kamshinta bai da daɗi kuna fahimta sannan kuma ɗanɗanon ta ɗaci gare kowa da ya san guna ko manzon Allah yana gwada ma kaso kason mutane ana son ka zaɓi wanda manzon Allah ya faɗi gashi tare da mala'iku in baka samu wannan ba ka zama cikin masu koyon alkur'ani kana yi ko da akwai wahala da kai kana yi kana koyo to za ka samu sakamako guda biyu duk wannan yana nuna ma cewa bai kamata manzon Allah ya zo da littafi ba ya rayu yana koyar da shi bayan manzon Allah ya bar duniya kai ko ka zo ka shigo wannan duniya a zo alkiyama ana magana akan alkur'ani babu ka tsakani da Allah kawo kanka adalci musamman yanzu kana iya karanta duk sakon da anka turo ma kana iya karanta kowace irin takarda amma baka iya karanta alkur'ani akwai matsala wai kun san akwai mutanen da ba su iya karanta alkur'ani sai dai a yi musu translation ine da turanci fatiha hawagga sai dai a juya musu ita da don Allah wannan me amfanin rayuwa ce wallahi babu amfanin ka faɗo bisa ice ka wuce cikin rijiya to aikin ka zo yi aikin da ka zo yi sai ka aje shi ka ta yin wani aiki Allah ta ban halicci mutum da aljani sai don su bauta min mana in ka yi kasuwanci in ka yi wani abu dan tsayawa na kai wani abu daban amma ga aikin da ka taho to sai ka bar aikin da ka taho dole kowa ya koyi karatun addini don mi saboda da shi ake bauta ma Allah wanda bai san addini ba bai da bambanci da jaki jaki iyaka ta shi ci abinci ya koshi shi jima'i ya kwanta ya kwana baki ne anan to in ka zama kai baka da wani kaso cikin abin da manzon Allah ya zo da shi me bambancin ka da dabba dabba Allah ya tsare mu da zama kamar dabba wa Imran imra oh, shine wa an umar bin khattab radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kala umar dan khattab Allah ya kare yadda da shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah lalle Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafi yana nuna alqur'ani wa ya da'u bihi akharina kuma yana kaskantar da wasu da wannan littafi ma'ana yana yi sama da darajar wasu yana yi kasa da darajar wasu kuna fahimta wato abin da ya kwaru Umar dan hada wata rana ya hito da Madina yana khalifa kuna fahimta bayan sun hito yana kan hanya zai je Makka sai ya haɗu da gwamnan Makka gwamna ne da an Makka sai yake ce mai gashi zamu je gashi ka taho to wa ka baro musu can ya ce ya baro Abdullah akwai wani bawan Allah da ake kira Abdullahi ya baro shi can a matsayin gwamna ya to sai ce kuma wane ne Abdullahi ya ce huwa maula min mawalihim wani iyantaccen bawa na cikin iyantaccen bayansu sai ce ka rasa wanda za ka baro musu sai iyantaccen bawa saboda mi saboda Umar ya san hamasa ta larabawa a ce an baro musu iyantaccen bawa to in ba imani yanne na ba wani na cewa kai ba mu bin wanga ya zai ban muna wannan wanda ai yaron gidanmu wanda ak kaza wanda abbawa kaza kuna fahimta sai ya ce innahu hafizul lil qur'an wa alimun bil fara'id ya ce nauyi ne fa ya kai ranka daɗe amiral muminin wannan da kagga ya amiral muminin wannan da kagga na baro hafizun bil qur'an wato mahaddacin alqur'ani na ya san alkur'ani wa alimun bil fara'id kuma ya san gado malami ya kai malami ko bai kai ba to yana faɗa ma Umar haka sai Umar ya ce lalle da kunne na ni ji manzon Allah ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman Waya da bihi akharin lallai Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafi kuma yana yi ƙasa da darajar waɗansu mutane da wannan littafi mi wannan hadisin ke nunawa kenan akwai wanda ba kowa na ba ba dan kowa na ba amma in ya sa alqur'ani sai ya zama kowa dan kowa akwai wanda wane na dan wane na in jahili na ga addini sai ya zama kaskantacce na ba kowa ba ashe da mi ake aunawa da miza ta qur'ani ake auna girman mutane misali yanzu a zo a ce za a zaɓi sanatoci za a zaɓi 'yan majalisar jiha za a yi komi sai a ce to sikirimin shine mu auna kowa ya iya ƙur'ani duk wanda bai iya ƙur'ani ba an yi disqualifying ya koma gehi ya kake tsammani ba magana kabbara ba mu yi abin ɗabbaƙe tsakaninmu da Allah yanzu in an ka ce ga wani ya hito takarar gwamna yana ba da miliyoyi amma ga wani malamin islamiyya ya ji ƙur'ani ya ji hadisi shi ko bai da kosisi Mika ka faruwa abinda mutane ka cewa wallahi yana ganin ya samu mental problem yana da matsala ga kwakwalwa ce wanga ka cewa shi a wannan shi abbabba ah to tsakaninku da Allah kun ɗauki jirgi kun cika shi da fasinja sai kun ka ɗauko makaho kun ka bashi jirgin kun ka ce Allah ya tsare Allah na tsarewa izgili na wallahi duk sanda kun ka ɗauko jahili kun ka sa shugaba wallahi babu inda za a kai da an ƙara ba ana faɗuwa kuma ganganci kun kai saboda ka'ida dole a samu wanda ya san addini ya san zamani ne ya san addini ne amma kun ɗauko wanda bai san addini ba bai san zamani ne ba wallahi duk inda ya jawabin minti bai sai kaji kunya kuma kun ce shi a shugaba ko ku ce Allah dai to Allah shi ne kamar mu buɗe ruhin ɗakin gana a taho daga hadari nan ya taso ga ruwan sama sai mu ce Allah ka. Allah bai tsarewa saboda ba mu yi riko da sababi ba Allah ya sa mu gyara ba na an ba ustazu mu ɗauki abin da gaske mu ɗauka cewa waɗanda manzon Allah ya girmama su an masu girma ya zama cikin zuciyarka kana da yaƙini da cewa lallai da yanzu da ni ji hadisan manzon Allah wallahi na fara girma makarantar alkur'ani kenan na fara ganin mutuncin su na fara ganin kima su na fara ganin darajar su amma mika faruwa ranar jimawa aka tahowa za a sallah kawai kaga adibi da ta qur'ani a ce kai tashi dan nan tashi to ya tashi shi ne wai mai gida zai tahowa kenan kana da wani mai gida wanda ba manzo Allah ba ku? da mutu ya ce maka tashi wallahi ka shure shi a ka'ida ba a tadda kowa in ji manzon Allah annabi ya ce ba a tadda kowa wani ya zauna shi kai ne wanda an ka tashe ka an ka ce shi zauna in ya san addini ba zai yarda ya zauna ba don annabi ya hana in yana son wuri ya taho da wurwuri kuma wallahi ɗabi'a ta ta 'yan gargajiya a ce wani zai taho ɗakin Allah to yanzu aljanna ta za a shiga sai ka ce a honorable wane ya wuce kuma wallahi karshen ta illiman ya kage ko aya guda bai iya tadda liman Allah amma yanzu ku ɗauka duk gaunin mu mutum ya taho wando ne yana ja ga kasa kun ce Allah shi to Allah shi taimake mi ga kuma ka taho ka karanta hadisai cewa duk abin da ya wuce ijiyar sau annabi ya ce yana cikin wuta ka yadda da maganar manzon Allah ta ko baka yadda ba to kamata ya kawa kowa hukunci kana dibawa ga wando ne yana ja da ƙasa abin za ka fara ya mai ka ce to sabbe ne ka saba wa manzon Allah ja wandonka ya gyara in yana gyara in bai gyara to kai mai nasiha bai gyara ba sai mi kuma sai mi sai ka jayi amma ka yi mai nasiha gobe ya ƙara ka koma mai nasiha ya ƙara ka ci gaba da zama tare da shi wannan nahu bani isra'ila sun kai Allah ya la'ane su inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la na an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun kuna fahimta ma'ana za ka haɗu da mutum ka cewa ne ka ji tsoron Allah abu kaza ya saba ma Allah abu kaza gobe ka koma gani ne yana wannan abin kuma ka ci gaba da zama tare da shi lahiya lau a'a in mutum ya ƙi barin abin da Allah ya hana to baran-baran aka da shi ya kama tashi hanya ka kama taka hanya Allah ya sa mu gane don haka dai inna Allah yarfa'u bi hadha a aqwaman wa yad'u bihi akharina Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan littafi kuma yana yi kasa da darajar wasu mutane da wannan littafi duk ana gwada ma in dai mutum ya karanta alkur'ani to ya riga ya sha gaban ka wala babu abin da zaka yi mai sai can hasada ba wadda take tamanni zawalin ni'imata an gairi wato gurin wani ni'ima ga wani wannan wannan kabira ta min kaba'ir zunub a'a yanzu wannan ana nuhin ba za ka taba gurin wani abu da ka gani ga wani ba har ka roki Allah ya mallaka ma irin abin da aggawa ne sai abubuwa guda biyu komi na ma'ana yanzu a ka'ida ta shari'a musulunci baka cewa ya Allah ka bani irin abin da aggawa ne sai abubuwa guda biyu su dai mina na manzon Allah sai annabi ya ce rajulun atahu Allahu Qur'ana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ashe waka bada alqur'ani taimakon Allah na ashe wallahi in Allah ya baka alqur'ani ya gama ma komai ya tawa Allah godiya mutumin da Allah ya bashi alqur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari yana tsayuwa da alkur'anin nan sassan dare da sassan yini ma'ana lokutan dare da lokutan yini yana tsayuwa da alkur'anin nan yana karanta shi wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah ya bashi dukiya kun ga na farko mutumin da Allah ya ba alkur'ani alkur'anin da Allah ya bashi yana tsaye da biyayya ga alkur'anin lailan wani haran kenan ana allaili wa ana annahari wato yankunan dare da yankunan yini wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah ya bashi dukiya kuɗi fa huwa ana allaili wa ana annahari yana ciyar da dukiyar nan yankin dare da yankin rana ba kuɗin ɗaya ba yana ciyar da su to kun ga wannan ya kamata ku sani wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah ya bashi dukiya ashe kaga in ta haramun ta Allah na baka kayan haramun kana zuwa ka sata ka ce Allah ya baka Allah bai mallaka ma haƙƙin wani ashe wallahi in ka raba naira biliyan ɗari na haramun wanda ya bada naira ɗari ta halayya ka kai ba wai a baka lada ba kashi Allah zai baka kuna fahimta saboda haka ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sai ya ce Allah mai tsarki na bai karɓar abu sai mai tsarki ashe duk wani haramun ta yi yawa duk wani haramun ta girma aikin banzata a'a mutumin da Allah ya ba dukiya wadda take ta halatta kenan fa huwa shi din nan yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar yana diba dukiyar nan sassan dare da sassan yini ma'ana inda daddare inda rana in faƙi ɗaya ya kai ya ba wannan ya ba wannan waɗannan mutanen guda biyu su ɗaya zaka roƙon Allah ya baka abin da aggare su ashe kenan yanzu baka ganin wani ya samu wani mukami na gwamnati ka ce ya Allah ina roƙonka ka bani irin mukamin wani baka ganin wani ya sai mota ka ce ya Allah ina roƙonka ka bani irin motar wani baka ganin wani ya samu sarauta ko wani abu ka ce ina roƙonka Allah ka bani irin sarautar wani abinda ɗaya za ka roƙo shi na ga wani Allah ya bashi alƙur'ani yana aiki da shi dare da rana to sai ka ɗaga hannu ya Allah ina roƙonka irin yadda ka ba wani ilimin alƙur'ani yana aiki da shi ya Allah ka bani irin wannan ilimin haka mutum na Allah ya bashi dukiya dukiya ta halat ba ya samu wata dama ya kwashi kayan mutane ba kusa yanzu abin da aka yi da ka samu yan wata kahwa ka sace naira biliyan ɗari sai ka taho masallacin gaɗai sai ka kira liman ku gaisa da shi a ce a kwamitin masallaci sai a ce a lafiya lau sai ce to duk wata an sa sunayen ku za a ba liman dubu ɗari za a ba ladan dubu hamsin mai bi mai dubu hamsin na kawai ana gama sallah sai liman ya tashi jama'a sabbe na wani hoshinawa addinin hidima wai shinawa addinin hidima barawo wanda ko diya ne sun san barayi na wai shi wa addini hidima saboda mi yanzu don Allah mi zai hada wani shi burin a kai shi wurin da zai sata shi ma ya taho ya baku yana tahowa ya abin nan kai ka san shi tun da dan jiha kake ka san tarihi ne ka san wanda yake an ba da kaza da kaza da kaza a tsakanin da Allah mu ba mu amsa missa a hanyar da kake samu kuɗin nan ba mu gamsu da ita ba saboda haka don Allah mu dai a hishe mu ranka da eh, kuma ka ji tsoron Allah an yi mai wa'azi ko ba a mai ba amma jibiya ce yana gayyatan mallamai gida ne a yi mai addu'a ya ga limamman ku sun zo sun taru da raunna da komiyon Allah muna to Allah shi ne azzalumi yanzu haka muka kana cewa Allah mun san barawuna mun san azzalumi na mun san ya zalunci mutane amma ya dan muna wani abu Allah ka tsare shi don Allah ka na Allah ko baka na Allah ba ya kamata mu ji tsoron Allah wato ka'ida ta addini dole mu yadda cewa babu wani wallahi wanda a cikin wannan addini sai wanda ya yadda da wannan addini kuma yana biyayya gare shi kuna fahimta wanda ya bi wannan addini ya yadda ya bi abinda manzon Allah ya zo da shi to za a yi mai da'a za a yi mai biyayya za a girmama shi don ya girmama abinda manzon Allah ya zo da shi amma mutumin da bai damu da wannan ba kuma ya ce sun ya kai a girmama shi ku ɗauki misali tsafi da cibbace cibbace ya yawa amma gawa ya yawa ga 'yan siyasa mutum na an san shi an san ya shahara da bokaye akwai gidaje ma da an san gidaje naina, babu abin da ya ka ajewa cike in ba bokaye ba wai irin wannan kuma sai a ce yana addinin hidima yanzu ha musulunta aka sun yayi aqidar ka kai yanzu wallahi wannan ba musulmi bane sai ya tuba daga cibba sai ya tuba daga tsahi sai ya tuba daga yadda da akwai wani wanda ka bada wani abu wanda ba Allah ba amma tare da haka kuma sai a ce do Allah magana nan tana kawo tashin hankali ta dade bata girgiza kasa ba abin da ya kamata ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala umurni yabba manzon Allah ya ce fazda'a bima tu'mar ka zartar da abin da an ka baka umarni tsage ta kuna fahimta ma'ana Allah maɗaukaki ya ba manzo Allah ya isuwa ko bai iso ba haka an kato manzo Allah cikin garin makka abu ya yi zahi ana ganin bata ta manzo Allah ya tashi ya yi shela tunda Allah ya ba shi umarnin ya zartar Allah maɗaukaki ya ce mun isan ma ga masu izgili inna kafaina kal mustahazi mun isan ma ga masu izgili masu jihwa'i masu cin mutunci masu kaza kai manzon Allah ya zo ya faɗi gaskiya quraishawan maka son ya tashi. sun tabbatar da Allah ya aiko shi amma kawai saboda adawa da ƙiyayya sun ya shi Allah yana ba manzon Allah hankuri ya ce wala kada ba rusulun min ka fasabaru alama kuzzibu wa uzu hatta atahum nasaruna ba gare ka an ka fara ba balle bakin wuta ya mutu ga hannunka wala kada ba rusulun min ka an karyatar da manzanni gabaninka da an ha karyata su fasabaru alama alama kuzzibu suka yi hakuri ga karyatawar da an kai musu wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasaruna har sai da taimakon mu yanzu. ashe kai malami mai wa'azi don ka faɗi cewa abu kaza ba daidai na ba yaran yan siyasa sun zage ka ko sun yi ma wasu miyagun maganganu ba gare ka an ka fara ba mai gidanka an ka fara wa shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in kai yi hankuri tunda allah ya faɗi cewa sai an samu cutarwar wallahi dukkan rika hanyar allah sai an cutar da kai amma in ka yi hankuri allah zai kawo ma nasara ya ku al'umma abin da dai nika so in ce muku Shina ya kamata mu sani cewa shi wannan addini na allah ne in za ka yi shi za ka yi shi ne don neman yarda allah ran kowa ka ɓaci maganar ran su wane na ɓaci in ka yi ka to wai in ran kowa ya ɓaci don Allah ɗaka ga hannunsu take ga hannun shi ɗaka take ga hannun Allah to dukkan dogara ga Allah wallahi Allah ya ishe ka a kulla makirci nan a tashi a kulla nan a kulla nan sai Allah shi mami sai Allah shi ma mahita ba mu kare babin ya ku al'umma musulmi a duk da mun ɗan ɗauki lokaci ba mu yi karatu ba saboda yanayi na tafiya da ya kama ni amma dai insha Allahu yanzu mun dawo abinda nika cewa mun dawo masu makirce makirce da masu kulle kulle za mu yi kaza ga murtala bello ya dawo wallahi babu abinda zai ja da baya sai in kun gyara zalunci da kuka yi na al'umma yanzu ku kalli mutane na sha ba ku misali yanzu ku kalli mutanen gabacin sakkwato yanzu shekaran jiya shekaran jiya nan sabon birnin local gamman dan tudu ƙauyen lajinga cikin sabon birnin lokal gamban yan ta'adda sun ka shiga sun ka wa mutum tara yankan rago haka sun ka gilma su yadda kun ka san ana gilma rago an ka yanki mutum takwas mutum na tara an ka halbe shi sun ka jikkata mutane sun hakwashi mutane sun ka ta yanzu suna canza hannun su gwamna yana nan gwamnan house yana yawo ana mai jina yana buɗe hanci wai kuma suna suna da wakilai kuma wai abinda gwamna ka jira wai su murtala bello su ce muna roƙon Allah to Allah ka tsare azzalumi rantsuwa yayi da Allah wallahi in kuɗin jihar Sokoto suna karewa sai dai su kare ga harkar tsaro ya kyale mutane ana kashe su kuma jira aka yi mu cewa Allah ya tsare mai girma gwamnati saboda mun hikuwa zama makwadaita mu abinda muka cewa ka ji tsoron Allah zalunci dai wallahi ko ka sun san ka zalunci mutanen jihar Sokoto abinda zai sa ku gano haka ba muna addu'a ba daga cikin addu'ar da Murtala Bello kai shine Allah ga sabon fir'auna wannan zamani na Allah wada duk yawa mutanen Sokoto Allah kai mai haka ya Allah wada duk yawa mutanen Sokoto Allah kai mai haka Allah in ya taimake su Allah ka shiga cikin lamari ne Allah in ya zalunci mutanen Sokoto Allah kai ka karewa inda ba a ɗoruwa Allah ka kare shi sama ta faɗo yanzu ku diba bawan Allah nan lokacin kamfen rantsuwa yi da Allah ya ce wallahi wallahi zai yi adalci da wanda ya yi jam'iyya te da wanda bai yi jam'iyya te ba wallahi ba zai zalunce su ba haka ya yi rantsuwa rantsuwa tana na ana yadawa wai wannan na an ka taho an ka ɗauki ɗiyanmu da ƙanninmu matsayin aiki wai ya zo kawai ya dakatar da su shi kenan missa wai wata jam'iyya ta to su ba 'yan jihar Sokoto na ba yadda kake ɗan jihar Sokoto haka suke 'yan jihar Sokoto ka sa su bakin ciki cikin su akwai mai mata guda akwai mai mata biyu akwai mai process na aure duk ya rike albashin sama da mutum 450 wai wannan azzalumin aka ce ya taimaki addini to wani addini ba dai addinin musulunci ba wallahi ko fir'auna fir'auna ko shi ya taimaki mutane ne mafi yawan waɗanda ya zalunta ma mafi yawa mutane ne na fir'aunan zamanin annabi musa masu adawa da shi sun ka sha wahala allah ya kare shi to kai da masu adawa da kai da waɗanda a tare da kai dukkanin su mugunyar addu'a su yi ma wallahi in ka ga mutum na yi mai addu'a alkhairi mafi yawa sai irin waɗanda aka dan ba wani abu amma dai mutum ya tashi cikin dare yawa gwamna addu'a ta alkhairi ban ce babu ba akwai su amma yan kaɗan amma wallahi akasarin mutane abinda suka cewa Allah wa da Amadun Alu yawa mutane Allah kai mai haka nan Allah shagunan mutane da ya roshe Allah in yana da nuhin gyarawa ya biya su Allah ka sa ya gyara in bai da nuhi Allah ka roshe shi da ya roshe shagunan mutane gidajen mutane da ya roshe Allah ka roshe gidanai abinda zai baku mamaki wala ba su ganin girman kowa ba su ganin mutuncin kowa can baya kamar watanni uku da sun ka wuce akwai bayan Allah jihar Sokoto da ya zo yasa an ka sa abin nan ga shagunan su za a roshi sun ka zagaya duk mallamin da sun ka zo inda yake ce gaskiya bai tunkara saboda sun san wanda yake bai iya tunkara ce amma zo wurin mallawa ne sun ka faɗi wani mallami mai kima Sokoto an ka rasa wanda za a tunkara sai wannan mallamin an ka zo wurin malamin a kara makallahu ga shagunan mu mun riga mun gine mun yi kaza ga gwamnatin jihar Sokoto za ta zalunce mu an yi ittifaki kai ɗaya ka sa baki a samu raguwa malamin ya ɗauki waya ba ma yaron ya kira ba uban yaron ya kira ya ce mai bayan Allah masu shaguna wuri kaza da kaza ku ji tsoron Allah ko dai a bar musu shagunan su in wani abu gwamnati za ta yi to don Allah ku yi musu adalci a biya su ya ce babu komi babu komi yawa mallamin ya banza ba a wuce sati guda ba sai sun kasa gireza duk tauro shi wurin to wanga za ku ce muna shina ganin girman mallan mai wanda sun karo shi shagunan mutane Allah ka roshe su in suna da rabon shiriya Allah ya shiryar da su kuma wallahi manzon Allah ya dade da bayani cikin hadisin Abu Huraira shahid a cikin hadisin manzon Allah ya ce sayati alan nasi sanawatun khadda'at wani lokaci zai zo wasu shekaru shekaru na yaudara yusaddaqu fiha al-kadhib a gasgasar da makaryaci mutum na an san makaryaci na kowa ya san tataccen makaryaci na amma a magana a yi taɗi yan jarida su yaɗa, a ci gaba da yada maganganu ne to wallahi babu abin da zai baka tausayi sai dan social media yanzu don Allah akwai abin tausayi kamar ka lalata lahira ka don gyaran duniyar wani kawai wani ya zo ya yi zalunci don ka kowa zama jaki wai ka zo ka yi rubutu wai kana jinji zalunci wai yi wai kana jinjina gare yanzu don Allah dan jihar Sokoto yanzu bai ma ji kunya a ga yana yabon dan APC ko dan PDP ba da APC da PDP min sun kawo jihar Sokoto yanzu don Allah mutum na gabacin Sokoto ya yabi gwamna Ahmadu don Allah bai kamata a tuhumce shi ba cewa wai wannan dan halak mutumin da ya kyale uwa in dai baka da uwa can kana da uba ko kana da kanin uwa ko kanin uba ya hita ku ya bar ku cikin bala'i lokacin da an haka shi sarkin gobe na ta hauna ni bayani nice da gangan gwamnatin jihar Sokoto ta bari an haka shi sarkin gobir saboda yana hannun barayi an sa kuɗi sun ka ce a bari za a kawo kuɗi sai da sun ka tabbatar da an kashe sarkin gobir sannan an ka bada kuɗi barayi sun ka amshe naira miliyan 60 da mashin biyar kuma sun kashe sarkin gobe an kara musu ƙarfi ko ba a ƙara musu ba to abinda zai baka mamaki mutanen sabon birni sun ka husata sun ka hito sun ka yi bore demokuraɗiyya ta yadda da borin ko bata yadda ba mun sha faɗi cewa manzon Allah ya hana zanga-zanga kuma wannan shi a ka'ida da sun ka husata sun ka hito ranar da sun ka hito kusa abin da ya faru mi husatar da su wai an kashe sarkin gobe an hana gawa ta ranar da ake maganar za a yi mai salatul ga'ib wai nan gwamnatin jihar Sokoto ta ce za a rabun takin zamani sabon birni don Allah waɗannan mutane suna da imani sai mutane sun ka bore sun ka ce wallahi ba su yadda ba wannan boren da an kai wai sai gwamna ya sa aka kamo su har yanzu suna gidan yari don Allah mataimakin gwamna da ɗan sabon birni bai ci amanar mutane ne ba yanzu don Allah ku haɗa min yanzu wanda duk a wannan yankin yanzu in kace kana APC bai kamata a ɗaɗa mamari ba to kai APC APC wata jam'iyyar manzon Allah ta da baka bare ta mu abinda muka cewa da APC da PDP babu abinda sun hakulla mutane kuma wallahi da dan Sokoto da dan Zamfara da dan Katsina in ka daina tallar APC ko PDP bai san ciwon kai ne ba ni sun kawo mutane mu abinda muka roko Allah ya sa su gyara don haka manzon Allah ya ce yusaddaqu fi hal kadhib a gasgastar da mutumin da yake makaryaci na an san tataccen makaryaci na wato a gasgastar da makaryaci sannan kuma a ƙaryata mai gaskiya ma'ana mutumin da mai gaskiya na shi kuma a yi ni a ƙaryata shi mutum ya ja aya ya ja hadisi sai ka ji jahiliya cewa cin mutuncin mai gida na akai wai shi yana da wani mai gida wanda ba manzon Allah ba saboda haka ya ku al'umma musulmi mu ta yin addu'a Allah ga bawan gana ya sawo ƙasa gaba ya Allah muna roƙonka kai muna magani ne ya Allah muna roƙonka kai muna magani ne ya ku al'umma musulmi wato hadarin da muke fuskanta yanzu duk hankalin mutane wa an juyar da hankalin mutane wurin magana haraji da kaza akwai bala'in da ya hina haraji shine bobawa ya zo ya haɗu kai da faransa za ta kawo ni za ta kawo sojojinta Najeriya da nuhin tonon ma'adinai da nuhin za a yi haɗin gwiwa da Najeriya da Faransa amma ku bari ku ji sakkwato tana cikin inda za a ba sojojin Faransa mafaka saboda ni saboda in za a horma Nijar an samu mataki mu wallahi duk wanda zai faɗa da Nijar da mu zai faɗa don ka kuma yi tsamma wallahi kuma ya hema Nijar mu mu wallahi yau in kun ka fara faɗa da Nijar Nijar za mu shiga ma don mi kun kai muna mu zaluntan mu dai kun kai ya Allah muna roƙon ka bobawan ga kahin ya kashe mu Allah ka fara kashe shi ya Okay, ka